جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم Allah ya sanya Ka'aba ɗaki mai alfarma wurin tsayawar mutane, da shi ne su da addini take tsayuwa, kamar sallah da hajji da umara, maslaharsu ta duniya ta samun aminci a harami ko kawo dukkan ‘ya'yan itace take samuwa, sannan ya sanya watanni masu alfarma waɗanda su ne Zulƙida, Zulhijja, Almuharram da Rajab suka zama wurin da suke samun aminci ba waɗanda suke yaƙar su a cikinsu. Hakanan ya sanya dabbobin hadaya da abubuwan da ake rataya masu, waɗanda suke nuna an koro su ne zuwa harami, su zama dalilin samun amincin ma'abotansu, ba wanda zai bijiro musu da cuta. Wannan abun da Allah ya muku baiwa da shi, ya yi haka ne don ku san Allah ya san abin da yake sama da ƙasa, kuma Allah ya san dukkan komai, don haka shari'arsa wadda take kawo muku amfani ta kawar muku da cuta tun gabanin ta faru, tana nuna saninsa da abin da ya dace da ku.